Ibraniyawa Sura bakwai Wannan Melkizedek shi sarkin Salem ne, da kuma Frist na Allah mafi daukaka, ya sadu da Ibrahim a lokacin da Ibrahim yake dawowa bayan da ya ci nasara a yakin da ya yi da waɗansu sarakuna. Da suka sadu, Melkizedek ya sawa Ibrahim albarka, Ibrahim kuma ya bashi zaka ta kome, da farko dai ma'anar suna Melchizedek ita ce sarkin adalci, sa'an kuma shi sarkin Salem ne, wato sarkin Salama. Melchizedek kuwa ba shi da baba ko mama ko asali, ba shi da farkon kwanaki ko ƙarshen rai, amma kamar dan Allah, shi fris ne na har abada. Ku dubi irin girman mutumin nan, har Ibrahim kakan kakaninmu. ya ba shi zakata kayan da shi Ibrahim ya kwace a yaki. Bisa ga koyarwar Musa, dukan zuriyar Lawi, waɗanda su Fris ne sukan karbi zaka daga hannun jama'a, wato daga hannun ‘yan uwansu, ko da yake su ma zuriyar Ibrahim ne. Amma Melchizedek, wanda asalinsa ba daya ba ne da zuriyar Lawi, ya karbi zaka a hannun Ibrahim, ya kuma albarkaci Ibrahim. wanda shine aka yi masa alkawaran ba shakka wanda yake sa albarka ya fi wanda yake karba albarka girma ga shi ma firistoci na zuriyar lawi ko da yake su masu mutuwa ne sukan karbi zaka daga hannun mutane amma game da melkizedek wanda ya karbi zaka daga hannun ibrahim an ba da shaida cewa shi rayayye ne har ma ana iya cewa lawi da kansa wanda zuriyarsa ce mai karba zaka ya ba da tasa zaka ta hannun Ibrahim. Ana iya fada haka, domin a lokacin da Ibrahim ya sadu da Melchizedek, ba an riga an haifi lawi ba tukuna, amma yana cikin jikin kakansa. Gashi, tsarin firistoci irin na zuriyar lawi ya zo tare da koyarwar Musa, wadda aka ba Isra'ilawa, da a ce aikin firistoci na zuriyar lawi yana iya kawo zaman cikakke ai da ba dalilin da wani firist daban ya sake zuwa wanda yake bisa ga tsarin melchizedek ba bisa ga tsarin haruna ba gama idan an canza tsarin firistoci dole ne a canza koyarwar ma shi wanda aka fada waɗannan abubuwa a kansa wato ubangijinmu ya fito daga wata zuriya ne daban ba ko daya daga zuriyarsa da ya taba yin hidima a matsayin frist. Lallai Ubangijinmu ya fito daga zuriyar Yahuda ne, wanda Musa bai yi wani zance a kanta ba lokacin da yake magana game da fristoci. Wannan magana ta kara fitowa a fili sosai, sa'ada wani frist daban ya bayana, wanda yake kamar Malkizadek. Wannan kuwa ya zama frist ba bisa ga wata doka ko ka'ida game da zuriyar ‘yan Adam ba. amma bisa ga ikon rai mara karewa, gama an yi shaida game da shi cewa, Kai firis ne na har abada, bisa ga tsarin Melkizedek. An kawar da koyarwa ta da a gefe kenan, saboda rashin ikonta da rashin amfaninta, koyarwar Musa bata isa ta sa wani abu ya zama cikakke ba, amma yanzu aka shirya wata sa zuciya mafi kyau, wanda ta wurinsa muke matsowa kusa da Allah. Allah ya tabbatar da wannan shiri tare da rantsuwa, sauran firistocin suka shiga aikinsu ba tare da rantsuwa ba, amma wannan ya zama firist ne tare da rantsuwar da Allah ya yi cewa. Ubangiji ya riga ya rantse, ba zai kuma canza nufinsa ba, kai firist ne na har abada. Bisa ga wannan rantsuwa ne kuma, Yesu ya zama mai tabbatar da yarjejeniya mafi kyau. Firistoci irin na da sun yi yawa domin mutuwa takan hana su ci gaba da aikinsu amma yesu yana rike da matsayin fris na har abada domin shi da kansa yana nan har abada saboda haka yana da iko yau da kullum ya ceci duk waɗanda suke matsawa kusa da allah ta wurinsa tun da yake kullum a raye yake domin ya yi roko ga allah a madadinsu irin wannan babban fris ne muke bukata shi kuwa mai tsarki ne mara laifi mara tabo an ware shi daga masu zunubi an kuma daukaka shi gaba da sammai shi ba kamar wadancan manyan firistoci ba ne baya bukata ya dinga mika hadaya kullum wato ya fara mika saboda nasa zunubai kafin ya mika saboda zunuban jama'a shi kam ya mika tasa hadaya sau daya tak a lokacin da ya mika kansa gama bisa ga koyarwar musa akan zabi babban firist cikin kasawarsa daga cikin mutane, amma alkawarin nan da Allah ya yi tare da rantsuwa, ya iso ne bayan da an ba da koyarwar Musa, bisa ga alkawarin nan ne, aka nada dan wanda an mai da shi cikakke har abada.